hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai wanda ya daidai da da tara ga watan Disamba 1996 idan ba a manta ba mun fara bayanai dangane da addu'o'in da ake yi kafin a yi sallama bayan ka yi tahiya ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga kuma irin nau'in addu'o'i waɗanda za ka yi waɗanda daga harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zo kalma ɗaya ta addu'a ko ta wani zikiri da ta zo daga harshen annabi ta shafe duk wata wanda wani malami ya kaga komai fasaharta to shine sai ainihin kasancewar a lokaci da ya kure mana ajiya sai muka karanto addu'a nau'i ta farko da nau'i ta biyu da ta uku to a ta hudu ne muna cikin ta sai lokaci ya kure mana shi yasa za mu ɗauko wannan ta hudu sai mu ce yana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama kan yi kafin ya sallama ya kan ce allahumma bi ilmikal ghaibi ya allah ina roƙonka saboda iliminka na gaibu ma'ana abubuwan da ka kaɗaitu da sanin su kai kaɗai wa kudratika alal khalq da kuma ikonka da kake da shi ga dukkan halittu ahyini ma alimta hayata khairan li ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwa alheri ce gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah maɗaukakin sarki ka ɗauki raina idan ya zama rayuwa ɗin ita ce alkhairi mutuwa ɗin ita ce alkhairi gare ni Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada ya Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka tsoronka a halin ɓoye da kuma halin sarari wa as'aluka kalimatal haqq ya Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka magana ta gaskiya ma'ana duk abin da zan faɗa ya zama gaskiya wa fi riwaya a cikin wata riwaya alhikam magana wadda take akwai hikima da tsari a cikinta wal adli fil ghadabi war rida ya Allah ina roƙonka adalci a halin fushi da halin yarda ma'ana ko ina cikin fushi ya Allah ka kimsa wa zuciyata haƙurin da zai kai ni zuwa ga adalci haka ko ina halin farin ciki ya Allah ka sa ni in zama mai adalci da tsoronka wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina ya Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka tattali a halin talauci da kuma halin wadata ma'ana ko ina cikin talauci ya zama ina da tattali haka kuma ko ina cikin wadata ya zama ina da ainihin wato tattali ba ni da almubazaranci da sakin hannu yadda bai dace ba wa as'aluka na'iman la yabid ya Allah ina roƙonka ni'ima wadda yake ba ta ƙarewa wa as'aluka qurrata ainin la tanfaz ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka sanyin ido wanda ainihin wato ba zai kare ba wala tanqati kuma wanda ba zai yanke ba ma'ana Allah ka faranta mini zuciya balarabe yana da tabi'a ne sabanin ta bahaushe ko al'ada shi bahaushe sai ce Allah ka sa min sanyin zuciya ko kwanciyar hankali balarabe ko sai ce sanyin ido saboda duk sanda ka shiga halin bakin ciki in kana kuka sai ka ji wannan hawaye da ke zuba yana da ɗumi duk sanda ka shiga halin farin ciki har ya sa ka kuka sai ka ji hawayen suna da sanyi to shine sai balarabe sai ce sanyin ido Allah ka sanya mini sanyin idon da yake ba zai kare ba kuma ba zai yanke ba aljanna kenan dan in ba ita ka samu ba ba inda zaka samu wannan sharadin wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhik ya Allah ina roƙonka in samu jin daɗin ganin fuskarka a ranar alkiyama dama kamar yadda muka tattauna jiya ko da yake lokaci ya kure a qur'ani ya tabbatar mana da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin ni'ima da annashuwa saboda za su ga ubangiji a cikin hadisi sahihi da bukhari da muslim da sauran malamai suka ruwaito sahabbai suka zo suka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hal nara rabbana yawmal qiyamah za mu ga ubangijinmu kuwa a ranar alkiyama saboda su sun riga a duniyan nan da duk abin da ya kamata a kalla a duniyan nan sun gani tun da sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ni da kai yanzu kullun sai fatan da muke tukuna Allah ya sa mu ga manzon Allah abin da muke fata kenan amma su da manzon Allah ma suke magana to saboda haka su kuma ka san dan adam ba abin da zai cika ainihin wato cikin dan adam sai kasa buri ga manzon Allah sun gani da shi suke hudda ma sai kuma suka ce ya manzan Allah ko za mu ga Allah Ubangijinmu a ranar al'iyama sai ma'aiki ya ba su amsa wata iri mai gamsarwa ya ce yanzu nan ranar da wata ya kai lailatul Badar ranar sha hudu ko sha biyar in kuna ɗaga kai kuna kallon shi kuna turereniya ba turereniya duk inda kake kawai za ka tsaya ne ka ɗaga kallo haka ka ɗaga idan ka kalla to haka ranar alkiyama duk inda kake kai mumini a cikin aljanna kawai daga kanka za ka sai ka ga ubangiji to wannan ita ce aqida ta ahlus sunna da dukkan sauran jama'ar musulmi cewa za a ga Allah a ranar alkiyama a yanzu ba ka taba ganin shi ba za ka iya cewa iri kaza ba sai dai kawai kina cikin imanin ka ka yadda tunda qur'ani ya tabbatar hadisi ya tabbatar shine mai littafin bada'il amali yake cewa yarahul mu'minuna bighairi kaifin وتشبيه وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال yace muminai in Allah ya so su ga Allah a ranar alkiyama Allah ya samu daga ciki yace fayan saunan na'ima idara idan muminai suka ga Allah a ranar alkiyama duk ni'imar da suke ciki kuma sai su manta da ita saboda ni'ima ta zo wadda ta shafa ni'imar da suke ciki sai ce kuma za su gan shi ba tare da sun kamanta iri kaza ba ko kuma sun kamanta shi da kaza a'a dai za dai a ga Allah kuma in an je can din za a ga yadda yake to sai ce fa ya khusrana ahlal i'tizali mu'tazila da kuka ce ba za a ga Allah ba da sauran batattu kamar yan shi'a yace ku ne kuka yi asara ku ne ba za ku ganshi ba amma in Allah so mu mumine sai mun ganshi mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan ganin Allah ɗin yarda ma'ana farin ciki ne wanda ya kai ya kawo to sai kuma Allah ya ce akwai wata ni'ima wadda kuke so daga gare ni in yi muku sai ce ya Allah wacce ni'ima ta wuce ga mu muna aljanna ga shi muna ganin ka muna magana da kai sai Allah ya ce akwai ni'imar da tafi wannan ita ce na yarda da ku har abadan abidina ba zan yi fushi da ku ba shikenan wannan kuma ni'ima har abada to shi ne yan aljanna sun gama shiga aljanna yan wuta sun gama shiga duk waɗanda za a ceto su daga wuta an gama ceto su sun shiga aljanna sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a ɗauko mutuwa wata dabba ce siffar rago Allah zai suranta ta ranar alkiyama sai a kawo ta a ce ‘yan wuta kowa ya leko ‘yan aljanna kowa ya leko sai kowa ya leko sai a danna mutuwa a yanka ta ‘yan wuta ku dawwama har abadan abidi na ga mutuwa an yanka ta ba ta yan aljanna ku dawwama har abadan abidina ga mutuwa an yanka ta bata yan aljanna su koma suna farin ciki yan wuta su koma suna kuka kada Allah ya nuna mana mummunan matsayi a ranar alkiyama wa as'aluka shauqa ila liqa'ika ya Allah ina ka ya zama ina da begen son saduwa da kai ma'ana ya zama kana begen ka sadu da Allah fi ghairi barra'a mudirra ba cikin cuta wadda take mai cutarwa ba ma'ana in je in same ka ina mai lafiya lau wajen aƙidata da kuma duk abin da ya shafe ni wala fitna mudilla haka kuma ba cikin fitina wadda za ta batar da ni game da addini na ba allahumma zayyinna bi zinatil iman Allah kai mana ado da ado na imani waja'alna hudata muhtadin Allah madaukakin sarki ka sa mu zama shiryayyu kuma masu shiryawa waɗanda za a yi koyi da mu wajen shirya al-imam an-nasa'i da al hakim suka ruwaito wannan hadisi kuma hadisi ne mai inganci wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan ainihin yita dukkanin sallah kafin yayi sallama yasa sai kai ƙoƙari ka haddace ta kada ka ƙara harafi ko kwaya ɗaya ko ka canza yadda annabi ya zo da ita ka yi ta haka sallallahu alaihi wa sallama sannan nau'in addu'a na biyar ya ce wa allama sallallahu alaihi wasallama ababakar siddiq radiyallahu anhu an ya kula annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sayyidina abubakar siddiq ga abinda abubakar annabi ya koyar da shi rinka faɗi a sallah اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور rahim. fassarar ta shine ya Allah madaukakin sarki na zalunci kai na zalunci mai yawa ya Allah babu wanda yake gafara zunubai sai kai don haka ka gafarta min zunubai gafara kuma wata mai girma daga wurinka ya Allah maɗaukacin sarki in kai min gafara kuma kai min rahama bambanci tsakanin gafara da rahama in sun zo a wuri ɗaya ne ake bambance su amma an ba zo wuri ɗaya ba duk ma'anar su ɗaya amma in gafara ta zo da rahama shine ma'anar gafara a wannan wuri shine zunubanka a yafe maka bayan an yafa zunubanka kuma a ɗauke ka a kai ka aljanna an yi maka rahama kenan to shine bayan an gafarta zunubanka kuma kana roƙon Allah shine warhamni kuma Allah ka ji tausayina ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim ya Allah madaukakin sarki kai mai gafara ne kuma kai mai rahama ne waɗannan addu'o'i da muke karantowa suna koya mana ashe ga yadda ake amfani da sunayen Allah dama Allah ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye duk wanda ya tashi roƙon Allah ya ɗauko waɗannan sunaye ya roƙi Allah to yaya ake roƙon Allah da kyawawan sunaye yaya ake roƙon Allah da karatun alƙur'ani abin da ake so da kai duk sa'an da kai karatun alƙur'ani duk sa'an da aka zo addu'a aka ce a karanto qul huwallahu a karanto fatiha a karanto kaza ba wai daga an gama karanta sai a shafa ma'ana ba a yi addu'ar ba kenan yadda ake tawassuli ake da qur'ani in aka ce a karanta fatiha da alam nashara a karanta fatiha da qul huwallahu in aka gama sai a ce ya Allah dan albarkacin waɗannan surori da muka karanta ka biya mana bukata kaza ko mun fahimta haka in ka zauna kai karatun alqur'ani ka gama za ka yi addu'a to ba cewa za ka yi ya Allah wannan lada ka ɗauke shi ka kai shi ga mahaifina ko mahaifiyata a'a sai ka ce ya Allah saboda albarkacin wannan karatu da na yi ka gafarta mahaifina ko ka gafarta mahaifiyata tawassuli kenan da alkur'ani ma'ana ko sarkin garin kun kana da wata bukata wurin shi in ka kamo wani babba kaya ba kaya ba kaya ba ka ce a baka dan wane da wane da wane yaya sai ka ga yana ɗibowa yana baka to wannan qur'ani maganar Allah ce sai ka nemi Allah ya biya maka bukata saboda albarkacin wannan magana ta mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka in ka zo roƙon Allah da sunayen Allah sai ka lissafo bukatunka to sai ka dubi cikin sunayen Allah nan wanne ne daidai da bukatunka me kake so gafara da rahama to karshen addu'a ka sai ka rufe da innaka antal ghafurur rahim ilimi kake so innaka antal alimul hakim kana da wata bukata ka gabatar da Allah kana son Allah ya ji wannan bukata ta ka biya maka cikin gaggawa innaka antas samiul ali haka kaga annabi ibrahim wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt eh, wa isma'ila wa isma'ilu rabbana taqabbal minna annabi ibrahim da annabi isma'il suna daga fandisho suna ginin ɗakin ka'aba suna addu'a suna ya allah ka karba mana wannan aiki sai suka ce innaka anta sami'ul alim ya Allah kai mai ji ne kuma kai masani ne ka san kana jin abin da muke kuma ka san zuciyar mu tsakanin mu da kai muke yi sa'annan duk inda addu'a ta zo a Qur'ani ka kalli mas'alar da ta zo karshe sai kaga an dako ni suna na Allah daga cikin sunaye sai ka an cike da shi to haka arziki kake nema sai ka cika shi addu'arka da antar razzaq ko makamantan haka jama'a mun fahimci yadda ake yin addu'a din ko na'am to shine kaga anan abin da ya faru wannan hadisi bukhari da muslim su ne suka ruwaito shi sa'annan na shida wa amara aisha ta radiyallahu anha an ta kula annabi ya umarci matar aisha ya ce ga addu'ar da za ta rinka yi a sallah in ta zo dab da sallama allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم wa aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala aqibatahu li rushda sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan addu'a ita ce ya Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka dukkanin alheri na duniya da na lahira wanda na sani da ma wanda ban sani ba duk in dai alheri ne ka bani ina roƙonka ya Allah ka tsare ni daga dukkanin sharri baki ɗaya na duniya da na lahira wanda na sani da wanda ban sani ba wa aluka. kuma ina roƙonka wa fi riwaya a wata riwaya Allahumma inni as'aluka aljannata ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka saka na aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin duk wani aiki ko wata magana da za ta kusantar da ni ga aljanna ya Allah ka taimake ni wajen yin shi ya Allah ka tsare ni daga azabar wuta da kuma duk wani abu da zai kusatar da ni daga wuta na magana ne ko na aiki ya Allah ka raba ni da shi sa'an nan ina roƙonka a cikin wata riwaya ya Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka duk wani alherin da bawanka manzanka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya roƙe ka nima ina roƙon shi ina roƙonka yanzu wacce addu'a ta wuce wannan jama'a duk alherin da manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya roƙe ka ya Allah nima ina roƙonka duk wani sharri da bawanka manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki ka tsare shi daga gare shi ni ma ka tsare ni sa'annan ina roƙonka ya Allah duk abin da ka hukunta a kaina na wani al'amari to ka sanya ƙarshen wannan al'amari ya zama shirya da alheri gare ni wannan addu'a al imamu Ahmad da Abu Dawud da tayalisi at da Imam al-Bukhari a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad suka ruwaito al-Imam Ibn Majah da Hakim ma sun ruwaito shi hadisi ne mai inganci kaga annabi ya koyar da matar shi sayyidatuna Aisha sai ka duba tsakaninka da Allah kana koya matarka karatu in baka koya mata karatu tsakaninka da Allah kana barinta ta koyo karatu in kana barin ta tana koyo karatu tsakanin ka da Allah kana sakin mara ta yi aiki da abin da ta karantu wallahi azimi wasu mazajen sun iya karatun ba su koya matansu wasu mazajen kuma ba su iya karatun ba ba za su bar matan su koya ba wasu kuma din za su ainihin bar matayen su je su koya amma in ta zo za ta yi aiki sai ta kurata to duk waɗannan dai amanoni ne Allah ya danka a hannunka da hannuna da hannun wani da hannun wani wajibi ne kowa ya kokari ya idar da wannan amana Allah ya shiryar da mu nau'in addu'a ta bakwai wa qala li rajulin annabi ya tambayi wani mutum yace ma taqulu fi salati wata addu'a kake a sallah qala sai yace atashahhadu nakan yi tahiya thumma Allah aljannata sai in roki Allah ya bani aljanna wa a'udhu bihi minan nar in roki Allah ya tsare ni daga wuta Ana wallahi ma uhsinu dandanatak wala dandanata mu'adhin an wannan mutum yace amma irin gunguni da kai da mu'azu kuke a sallah ni ban iya ba fa qala wa sallama sai annabi ya ce haula hanu dandinu ai mu ma duk kai da komo wanda muke yi wuta din muke roƙon Allah ya tsare mu kuma aljanna muke fatan Allah ya tsare wato mas'ala ce ta faru zamu zo mu karanta hadisin a Bukhari shi Mu'adh ibn Jabal zai yi sallar magariba da Isha a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma masallacin unguwarsu kuma can dare yayi shine liman ana jiran shi ya sallar Isha to ya yi dare misali kama a ce karfe tara na dare kuma ka koma ka jawo suratul bakara mutane suna jiran ka kuma a ce ka jawo suratul bakara aya ɗari biyu da tamanin da shida to wani saurayi ya dawo daga gona ya wuna aiki ya wahala yana dawowa sai ga au to tunda ma ana sallar isha bari in tsaya in bi mana sai ya tsaya ya bi ya ɗaure raƙumin shi da ya ji sallah ta yi tsawo ta yi tsawo sai ja gefe guda haka sai ya ƙarasa sallar shi ba yanke sallar ya ba ƙarasawa ya yi a yadda aka fara da shi ɗin da ya karasa ana yana idarwa sai janye akalar raƙumin shi ya fice shi ya tafiye shi to da aka idar da sallah ka san jama'a akwai tsegumi ala gafata malam ai wane ya gudu ya ga sallah ta yi tsawo sai ya ce munafiki ne wannan gobe zan kai karashi shurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka san jama'a suke huru hura wuta sai suka kewaya wurin wannan saurayi ai mala ya ce kai munafiki ne gobe zai samu ko kai ka kara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam eh ni ma sai na kai shi kara sai suka haɗu da sassafe kowa ya samu ko ya taho kotu sai suka haɗu kowa ya kawo kara shine aka ce kai mu'azu me yasa kake tsawaitawa kaza kaza annabi ya kwabe shi dan me ba za ka ja wa shamsi wa duhaha da sauransu ba to kai wannan yaro to kai me kake karantawa in ka zo taka sallar sai ya ce ni dai nakan ainihin roki Allah aljanna kuma in roke shi kada ya saka ni a wuta in yi sallama shi kenan tashi in tafiya ta ni haka nake nawa karatun sallar amma wannan gunguni da kake wai wannan doguwar sura da ake tunda bai iya ba to yace ni ban iya wannan ba shine annabi yace duk wannan doguwar sura da kaji muna ja ni da mu'azu mu ma abin da muke nema kenan Allah ya saka mu aljanna kada ya saka mu a wuta to shine asalin wannan hadisi din ma'ana abin da ake nuna maka kenan za ka iya addu'a Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar dab da kai sallama wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya aini wato al-Imam Abu Dawuda da Ibn Majah da Ibn Khuzaimah sun ruwaito shi amma asalin kissar da na kawo ita ce Bukhari ya ruwaito wa sami'a rajulan yaqulu fi tashahhudihi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya wani mutum bayan ya gama tahiya sai annabi ya wannan mutum yana addu'a ga abin da yake cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwaya billahi ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ahmad da Ibn Khuzaimah da Hakim suka rawaito shi sahihi ne ma'ana wata ran annabi ya ji wani mutum ka san wani bai iya sirrantawa sai ya da addu'inta a sirrance ake to amma sai annabi ya tsinkayi wannan mutum ya ji abin da yake faɗi sai ji yana addu'a Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka wa fi riwaya billahi ya Allah ina gama ka da kai kanka Alwahidil ahad wanda kake kai guda ɗaya ne as-samad abin nufi da bukata allazi lam yalid wa lam wanda bai haihu ba kuma ba haihuwar shi aka akai ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah ba shi da wani wanda yake daidai da shi kaga kaga tawassuli bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya sunayen Allah manya manya din ka jawo su da siffofin su sa'annan sai ka yabi Allah sa'annan sai ka mika buƙatarka. shine an taghfira li dhunubi duk wannan yabo da yake wa Allah bukatar shi shine ya Allah ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai mai gafara ne kai mai rahama ne wa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace qad gufira lahu qad gufira lahu an gafarta mai an gafarta mai to annabi yace an gafarta maka ai alhamdulillahi rabbil alamin to amma su za su ci gaba da aiki ne bambancin salaf da khalaf kenan kai yanzu da da garantin da zaka samu cewa an gafarta maka to mutane sun shiga uku game da kai in ka sheko da gudu ka make danjan wannan duk da an taba ka ce ana ana maghfurun <laughs> sami'a akhara yaqulu fi tashahudihi aidan haka wata rana annabi ya ji wani mutum yana faɗi a cikin tahiyar shi bayan ya gama tahiya kenan wannan addu'a zaka ji roƙon Allah ne da sunayen Allah ina waɗanda ake ruɗa aiwa ne yana da a'azam ismun lahil A'azam ya zo a cikin alqur'ani a cikin surori uku da suratul baqara da suratu ali imrana da suratu taha shine A'azam shi shine alhayyul qayyum duk buƙatar da kake da ita ka ɗaga hannu ka kiraye waɗannan sunaye na Allah ka maimaita su ka yabi Allah buƙatar za ta biya ajilan au ajilan ko a nan duniya Allah ya biya maka ita ko kuma in Allah ya san babu alkhairi akan a biya maka wannan bukata sai a jinkirta ta sai ranar alkiyama a fito maka da ita kaga albarkarta ga addu'ar da annabi ya ji wani yana yi yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah madaukakin sarki ina ainihin roƙonka domin godiya ta tabbata gare ka la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai wahdaka kai kadai ne ka cancanci da abauta maka la sharika laka baka da abokin tarayya almannanu ya Allah madaukakin sarki kai ne mai baiwa ya badi as-samawati wal ardi ya Allah kai ne ka halicci sammai da ƙasa ba tare da wani ya taɓa yin irin su ba shine bade wanda ya fara yin abin da wani bai taɓa yi ba ya zal jalali wal ikram ya Allah wanda yake da girma da kuma karimci yana da girma kuma yana da girmama wanda ya bi shi ya hayyu ya qayyum ya Allah kai ne rayayye kuma tsayayyen sarki inni as'aluka aljannata ya Allah aljanna nake roƙonka wa a'udhu bika minan nari ina roƙonka tsare ni daga wuta wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace li ashabihi ga sahabban shi tadruna bima da'a kun san irin addu'ar da wannan mutum yayi kuwa qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzon Allah su suka fi kowa sani qala sai annabi ya ce wallazi nafsi yadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi laqad da Allah haƙiƙa wannan mutum ya roki Allah bismihil azim da sunan Allah wanda ya fi kowa girma da ɗaukaka wa fi riwayatin a cikin wata riwaya al-a'zam sunan Allah wanda ya fi kowanne ɗaukaka allazi idza du'iya bihi ajaba sunan Allah wanda in an roke shi da shi zai ainihin amsa wa idza su'ila bihi a'ata in kuma an nemi wata bukata a wurin Allah da wannan suna Allah yana ba da wannan bukata wannan hadisi al-imamu abu dauda da nasa'i da ahmad sun fitar da shi haka al-imam al-bukhari a cikin al-adab al-mufrad da al-imam at-tabarani da ibn manda a cikin kitabut tauhid hadisi ne mai inganci to wannan hadisi kamar yadda na gaya mana addu'a ce annabi ya ji wani yane kaga ya tabbatar da shi don haka ta samu shiga kenan to sa'an nan kaji ismullahi al-a'zam shine kamar yadda na faɗi ya zo a cikin alkur'ani wurare uku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a ayatul kursi alhayyul qayyum ya zo kuma a farko farkon ali imran shine allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum sannan sai kuma wa anatil wujuhu lil qayyum mun fahimta wurare uku ismullahi al'azam ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum waɗannan sunaye sunaye ne masu girma da daraja a wurin Allah nau'in addu'a ta goma wa kana min akhiri ma yaqulu bayna at-tashahhud wa taslim daga sal daga tahiya da salati da sauran duk addu'o'i daga zarar abin da ya rage sai sallama to ga abin da annabi yake wanda daga wannan addu'a to sai sallama ita ce Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta iyakar addu'ar kenan ga ta ita kuma al-Imam Muslim da Abu Awana suka ruwaito ta fassarar ta shine ya Allah kai mun gafarar zunuban da na gabatar waɗanda na yi kenan da kuma waɗanda zan yi a nan gaba da waɗanda ne a sirrance da waɗanda ne a sarari da irin almubazarancin da ne wa rayuwata ma'ana dameji da ne wa rayuwata da kuma abin da yake kai kanka kafi ni sanin wannan abu na laifi ne wanda na yi ka gafarta min. ya Allah kai ne mai tunkuɗa wane ya zama a gaba kuma kai ne ke dan kwafar da wane ya zama a baya babu abin bauta da gaskiya sai kai to wannan addu'a daga ita sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sallama to waɗannan su ne addu'o'i goma waɗanda muka yi alƙawarin, za mu kawo wa mutane insha Allahu dan ka ji su ne suka fito daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallama to duk wata addu'a da ka sani in dai baka binciki isnadinta daga annabi ba to lallai kai kokari ka ajiye wa masu ita kai kuma ka ɗauki wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiryar da mu za mu ci gaba da karatun wannan littafi kiyamu ramadan za mu ci gaba daga shafi na talatin da hudu inda muka kwana kenan za mu yi bayani akan itikafi dama an yi magana akan sallar tarawihi da sauransu ko to inna ma akwai wasu yan abubuwa kaɗan ne dai da ba a faɗi ba na zikirori waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne in ka duba a cikin wannan littafi za ka same su wajen addu'a da ake a cikin sujuda addu'a da ake an ɗago daga sujuda addu'a da ake an ɗago daga ruku'u annabin ya ɗago daga ruku'u sahabbai suka ce a ce ma ya manta ne sabonin ya ɗago sami Allahu liman hamida sai ya yi Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashi ita min shay'in ba'adu ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdu Allahumma la mani alima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd sa'annan ya ruku'u haka annabi yake yin sallah shi sa'annan ya sujuda afwan sa'annan ya sujuda to haka in an ɗago daga sujuda ba daga ya ɗago yake koma ba akwai addu'o'i iri-iri duk in ka bincike wannan littafi za ka samu Allah ya shiryar da mu malamai sun yi rubuce rubuce akan addu'o'i akwai littafi amal yawm wal laila na al-imam nasai akwai na almajirin shi amal yawm wal laila na ibnu sunni akwai littafin al-azkar na al-imam nawawi akwai littafai akwai littafi al-kalimu tayyib wanda ibnu taymiya ya albani ya gyara wannan littafi ya ware sahihan ciki ya sa shi sahihu kalimu tayyib akwai littafi yana nan addu'a wa ruqa min alkitabi wa sunna akwai littafi hisnul musulmin min azkar alkitabi wa sunna duk baki ɗayan waɗannan tafai zikirori ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an taɓa yin tambaya akan littafin addu'aul mustajab addu'aul mustajab littafi ne wanda yake na addu'o'i amma a ciki akwai addu'o'i waɗanda suke ingantattu akwai waɗanda suke ba ingantattu ba akwai wasu abubuwa ma waɗanda ya kawo su gaskiya ɗungurungun ma bid'a ne to shi yasa muke maka nasiha da ka lazimci wannan littafi a sahihu kalimat tayyib din nan ko kuma ka zo ka sahihu kalimat tayyib ko ka zo ka samu wannan addu'a wa ruqa ko kuma wannan hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna to wanda zaka samu waɗannan musamman wannan hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna malamin hadisi ne sai da ya tsaya tace maka abubuwa kas ingantattu to dama kullum abin da muke cewa kenan a tsaya ayi tasfiya sannan ayi tarbiyya. a tace tukuna sannan a gina mutane akan tataccen abu dan in ba a tace ba aka gina ka akan riɓaɓɓe za a zo wata ran ka ji an tashi riɓaɓɓen nan aiki kuma lokacin sai ka ji zufa na tsatsafo maka tunda akan ta karayi Allah ya kiyaye ali itikafu itikafi asalin abin da ake nufi da itikafi a harshen larabci shine mutum ya dukufa a wani wuri ko a wani abu to amma a cikin harshen shari'ar musulunci shine ainihin mutum ya lazimci masallaci gwargwadon wani lokaci da za a zo a tattauna a kai da nufin ibada to za mu zo mu ji a ina ne ake itikafi a waɗanne lokuta da sauran duk al'amuran da suka shafi itikafi kamar yadda ya zo cikin ainihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tsarki farko sai ya ce mashru'iyyatuhu shar'anta itikafi in cewa shari'ar musulunci ce ta shar'anta yin itikafi alfaqaratul ula gaba ta farko daga cikin babi da ke magana akan itikafi din sai yace wal itikafu sunnatun fi ramadana wa ghairihi min ayyamis sanati yace yin itikafi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko a watan azumi ko a wani wata daban daga cikin ainihin ranaku na ainihin shekara duk sa'an da ka samu dama zaka yin itikafi ko a cikin ainihin azumi ko ba a azumi ba Allah ya shiryar da mu yace wal aslu fi zalika qawluhu ta'ala asalin inda aka samo dalili akan shar'anta itikafi maganar Allah madaukakin sarki da Allah yake wa antum akifuna fil masajid kada ku sadu da iyalanku alhali kuna zaune kuna itikafi a cikin masallatai to masallatai an anan Allah yake to qur'ani zamu zo insha Allah ta'ala ran da mu fara tafsir kafin mu fara tafsiri mako na farko na tafsirin mu duk za mu cinye shi ne akan bayani akan ka'idojin da ake bi a yi tafsiri waye ya cancanta ya tafsiri waɗannan ilmomi ne ya kamata ya sani da me ake tafsirin alkur'ani don waɗannan abubuwa in ba a fahimce su ba wallahi sai a zo ana fassara mana littafin Allah ana saka mana son zuciya sai mutum ya fassara alkur'ani yadda zuciyar shi take so ya azawa wanda ya so kaulazan ya sauke wanda ya so to amma in aka ce ga ka'idoji da za a bi kamar nan da Allah ya ce wa antum akifuna fil masajid al alif wal lam anan ya ce fil masajidi a cikin masallatai to waɗanne masallatai kowane masallaci ko kuwa masallatai kaza yaya to waɗannan alif da lam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara masallatan da ake nufi za a yi itikafi ba kowane masallaci ne za a yi itikafi ba shi yasa da ni da kai da malami na da malaminka da malam wani da malam wani da mazhabi kaza sai kowa ya hakura a sakarwa manzon Allah fassarar da yayi ita ce daidai mun fahimci wannan ko to shine Allah ya ce kadde ku sake ku ainihin eh, yi jima'i ko ku gogayya da iyalin ku alhali kuna itikafi cikin masallatai to wannan ke tabbatar da cewa itikafi shari'a ce ma a ahadisi as-sahiha fi itikafihi sallallahu alaihi wa sallama tare da hadisai ingantattu kuma da suka zo game da cewa annabi yayi itikafi wa tawaturil asari an salafi bizalika da kuma ainihin maganganu da ayyuka da suka zo daga malaman farko sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su akan cewa su ma sun yi itikafi wa hiya mazkuratun fil musannaf libni abi shayba wa abdurrazzaq waɗannan ainihin asarai da labarai na ainihin manyan malamai da sahabbai da suka yi itikafi suna nan duk an ambace su a cikin ainihin littafin al-musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba da kuma al-Imam Abdurrazzaq to a nan ƙasa sai ya sauke wata lamba ɗaya ya ce kana huna fi taba'ati sabiqa a daidai wannan wuri a da to akwai hadisun fi fadli mani ita kafa yauman da akwai wani hadisi a wurin da ya rubuta a tsohon bugu na wannan littafi hadisin da ke cewa wanda ya itikafi na wuni guda akwai falala kaza akwai falala kaza ya ce fahazabtuhu sai na share wannan hadisi li'annahu tabayyana li dha'afuhu saboda daga baya na gane cewa hadisin mai rauni ne ba'da an tuhu wata kallamtu alaihi bi tafsilin yace bayan na fitar da wannan hadisi na yi bayani akan wannan hadisi dalla dalla fi silsilatil ahadisi sahiha dha'ifa a cikin littafin silsilatil ahadisi dha'ifa na taɓa yi mana bayani akan shi littafi ne a Sheikhul Albani ya rubuta mujalladi goma sha biyu ne kowane mujalladi ɗaya yana ɗauke da hadisai ɗari biyar matattu yana bayyana matattun hadisai ne mujalladi goma sha biyu ɗari biyar so goma sha biyu dubu shida kenan dukkansu matattu ne sun tashi aiki yana bayyana maka a ilmance yaya aka yi ba su inganta ba in ka zo ka binciki waɗannan hadisai kuma sai ka ga su suka fi yawo cikin mutane fiye da na ingantattu ɗin saboda shaidan ya yi aikin shi Allah ya kiyaye a cikin ainihin lamba hadisi na dubu biyar da ɗari uku da arba'in da bakwai fakashaftu fihi an illatihi allati kanat khafiyat alayya yace a wannan guri ne na bayyana ainihin illar da ta boye gare ni da ban gane ba to daga baya da na gane shine na bayyana wa alal haisami qabli yace kuma na bayyana illar da ta boye ga wani babban malamin hadisi mai suna haisami kafin ni domin albani ya rubi cewa haisami ya inganta hadisin shi ma tsaye biribiri kawai bai tsaya ya bincike sosai ba lokacin sai daga baya sai zo ya gano wannan hadisi cewa za'ifi ne to sai gano ashe illa ce ta koyi gare shi da shi da haifami shine ya dawo ya cire wannan hadisi sai ya ainihin kawo abubuwan da suka tabbata kawai to duk malami mai tsoron Allah haka ake so wa'azi ne kai aka ce aka yi maka tambihi cewa kaza da ka faɗa kuskure ne in ya tabbata kuskure ne ka zo ka gyara rubutawa kai in ya tabbata kuskure ne ka gyara kenan girman ka ya tabbata amma ka ce ai ka riga ka faɗa ko ka rubuta Shi kenan ka gane cewa ba daidai bane to kuma girman kai zai cuce ka kenan Allah ya kiyaye sai mu koma cikin matini din وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من من شوال يتي يا ثبت cewa النبي صلى الله عليه وسلم يا اعتكاف goma na ƙarshen watan shawwal watan sallah karama kenan وأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كما تبس ياتي والنبي صلى الله عليه وسلم كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام na yi bakance a zamanin jahiliya lokacin ana maguzanci cewa zan yi itikafi dare ɗaya a cikin masallacin makka kala sai annabi ya ce fa aufi bi nazarika ka cika wannan bakance naka fa a ta kafa lailatan sai sayyidina umar ya je ya itikafi na ainihin wata guda wannan hadisi bukhari da muslim da ibnu khuzaima ai na dare guda bukhari da muslim da ibnu khuzaima su suka fitar da shi ma'ana a jahiliya duk akwai ibadoji da yawa su ne tunda sun samo su daga annabi ibrahima ne to waɗannan ibadoji kaɗan daga ciki sun ci gaba da yin su har dab da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama to sayyidina umar yayi bakancan in bukatar shi kaza ta biya zai yi itikafi na dare guda a cikin masallacin ka'aba kuma bukata ta biya to amma zuwan musulunci sai tunanin ko an shafe itikafi ne shine sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ka je ka cika wannan itikafi wannan bakance tunda aikin alheri to shi yasa masu cika bakancan su Allah madaukakin sarki ya yabe su a Qur'ani sa'an nan kuma ya nuna mana ainihin darajar da zaka samu in kayi bakance in ka cika shine yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ma'ana kaya alkawari in bukatar ka kaza ta biya za ka yi kaza na ibada to da zarar bukatar nan ta biya to ka tabbatar da cewa kayi wannan ibada din الفقرة الثانية قطع تبيو أتكم باب اعتكافي وآكده في رمضان lokacin da itikafi ya fi ƙarfi da daraja da lada shine cikin watan Ramadan watan azumi li hadisi abi hurairata saboda hadisin abi huraira kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya atakifu fi kulli ramadana asharata ayyamin abu huraira ya ce a kowace kwanaki goma na watan azumi ma'aiki yana yin ainihin itikafi falamma kana al'amu allazi qubida fihi a lokacin da ainihin shekarar da za a ɗauki ran shi ta zo ita kafa ishirina yauman sai itikafi na kwana ashirin a da kuwa duk shekara zai yi kwana goma to shekarar da za a ɗauki ran shi sai na kwana ashirin ashe ishara ake maka kai dattijo kai tsoho da kamanyanta to ka ƙara ibada ga Allah saboda lokaci ya ƙara karatowa gare ka mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ko ga waɗannan dattawa ne bayani jiya cewa al'amura da dama ba a koyar da su ba waɗanda suka rasu daga ciki sai dai a ta yawaita yi musu addu'a da sadaka da ayyuka na alkhairi waɗanda ke da rai kuma akwai da yawanci wasu ba su girman kai game da sunna da aka zo ana gaya musu ba su kuma sai a rinka nuna musu addu'o'i da falaloli na karatun alkur'ani su dan samu ko sa cikishe wasu gurabu da ainihin suka yi asara a baya ma'ana yar tsohuwa ce ko ɗan tsoho yaushe zai iya sauke karatun qur'ani bai iya ba to amma an samu alhamdulillah ya iya qul huwallahu sai a ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul huwallahu kafa daya tana daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani ma'ana in kai qul huwallahu kafa uku za a rubuta maka ladan ka sauke alqur'ani kenan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Ibn Khuzaimah sune suka ainihin ruwaito shi alfaqaratu salisa gaɓa ta uku wa afdaluhu akhiru ramadana mafi falala na lokacin yin itikafi shine watan ramadan لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na itikafin goman karshe na Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla har Allah ya ɗauki ran shi mai buwaya da ɗaukaka. ma'ana yin itikafi ya halatta a kowace rana a kowane yini ya halatta a kowane wata to amma yi a ramadana shi ya fi falala to yi a ramadana ya fi falala kuma yi a ƙarshen ramadana ɗin ya fi falala wannan hadisi bukhari da muslim da ibnu khuzaima su ne suka ainihin ruwaito shi shurutuhu sharuɗan itikafi alfaqratul ula gaba ta farko daga cikin sharuɗa na itikafi yace wala yushra'u illa fil masajidi ba a shar'anta yin itikafi ba sai a cikin masallatai ashe matarka ba za ta iya yi a cikin gidanta ba kenan ko a ɗakinta sai a cikin masallaci ake yin itikafi ashe mace ba za ta ce bari ta zauna a ɗakinta ta yi itikafi ba liqaulihi ta'ala saboda maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wala tubashiruhunna kar ku sadu da iyalanku wa antum akifuna fil masajidi alhali kuna ainihin itikafi a cikin masallatai wa qalat as-sayyidatu aisha as-sayyidatu aisha Allah ya kara mata yarda ta ce as-sunnatu fil mu'takifi sunna game da yin itikafi Allah ya khruja illa li hajatihi allati la budda lahu minha kada mai itikafi ya fita daga masallacin da yake itikafi sai dai ga buƙatar da ta zama babu makawa kamar tsugunan fitsari ko kashi ko wanka amma in ba haka ba kana itikafi ka fita waje kuma kana hira to kuma magana ta ɓaci wala ya udu maridan mai itikafi ba zai je gaida mara lafiya ba wala ya masu ra'atan mai itikafi ba zai kusanci mace ba ko ba zai jima'i da ita ba domin masu yana ɗaukar ainihin jima'i to ba zai jima'i da matar shi ba wala yubashiruha kuma ba zai rungumi matar shi ba wala atikafa illa fi masjidi jama'atin Aisha ta ce ba a yin itikafi sai a masallacin da ake sallar jam'i wasunnatu fi man itakafa an yasuma sunna kuma game da mai itikafi shine yayi ainihin azumi a halin itikafin nashi mun fahimta to waɗannan maganganu da aisha ta lissafo shine ainihin daga nan ne to mazhabobi suka fasu to itikafi dai anan dai aisha ta nuna mana cewa ga abin da ainihin sunna ta ce to duk sa'an da sahabi ya ce kaza sunna ne to hukuncin wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama to duk waɗannan abubuwa da Aisha ta lissafa in ka lura da farko ta ce sunna game da mai itikafi kaza kaza karshe ta sake cewa kuma sunna game da mai itikafi yayi azumi a lokacin itikafin shi ko wannan ainihin asari nata al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi da isnadi mai inganci haka al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi da kyakkyawan isnadi an fahimci wannan da kyau ko to sai kuma sharadi na biyu yace الفقرة الثانية قطعة بيو وينبغي أن يكون masjidan jami'an ya kamata masallacin da za a yi itikafi ya kasance masallacin juma'a ne likai la ya tsarra lil minhu li salatil juma'a saboda kada ya zama mutum ya bukatu kuma tafiya ya fita daga wannan masallaci don zuwa masallacin juma'a mun fahimci wannan da kyau ko fa innal khuruja laha wajibun alaihi domin fita sallar juma'a wajibi ne ga musulmi mai itikafi liqauli aishata fi riwayati fi riwayatin anha fi hadisi hasabiq saboda ainihin a cikin wata riwaya ta Aisha waccan da ta gabata to a cikin wani lafazin Aisha cewa ta wala atikafa illa fi masjidin jami ba a yin itikafi sai a masallaci wanda yake na juma'a an fahimci wannan da kyau ko to shine sai sauke lamba ta biyu yace rawal baihaqi an ibn abbas baihaqi ya ruwaito daga ibn abbas qala al imam al sahabi ibn abbas yace inna abghad al umuri ila allah al bid'a mafi munin al'amura a wurin Allah sune ne bid'o'i Allah yana kyamar bid'a wa inna min al bid'a to yana daga cikin bid'a al-i'tikafu fil masajidil lati fid dur yin itikafi a masallatan da ke cikin anguwa shine abin da yake nufi da dur anan an gane ko masallatan cikin anguwa to an hana yin itikafi a cikin su to wannan shine hukuncin da Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ya faɗi shekaru da suka wuce a cikin wannan littafi ya tabbatar da cewa za a iya yin itikafi a masallacin juma'a saboda waɗancan ainihin asarai da maganganu na ainihin sahabbai da aka samu to amma daga ƙarshe sai ya samu fassara daga annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya wadda ke nuna cewa kuma ma ai ga irin masallatan da ake itikafi shine kaga sai yace summa waqaftu ala hadithin sahihin sannan daga baya sai na samu hadisi mai inganci sarihin wanda yake karara yukhassisu al-masajid al-madhkura fil ayati bil masajid salasa wanda yake kayyade masallatai ɗincan da aka faɗi a cikin waccan aya cewa wala ruhunna wa antum akifuna fil masajidi kar ku sadu da iyalinku alhali kuna ainihin yin itikafi a masallatai ko sai ce sai na samu hadisi sahihi karara yana nuna cewa masallatai uku ne kawai a duniyan nan ya halatta itikafi a cikinsu المسجد الحرام مسلاتين كعبة والمسجد النبوي ده مسلاتين النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ده كما مسلاتي نعينهم قدس أم فهمت وهو قوله صلى الله عليه وسلم يتي حديث كوشيني النبي يتي لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ba a yin itikafi sai a masallatai guda uku kaga wannan hadisi ya fasara waccan aya kenan to wannan a ƙashin gaskiya wannan gabar ita ce ta sa sai da na fara mana shimfiɗa da littafin shehu usmanu dan fodiyo tukuna saboda wannan gabar to wallahi azimi wani in bai hankali ba sai ya faɗi muguwar kalma a kai don wannan hukuncin da yake nuna mana ya nuna mana to baki ɗaya bai halatta maka kai itikafi a kowane masallaci ba a duniyan nan sai guda uku masallacin ka'aba ko masallacin madina na annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacin baitul maqdisi a ƙarƙashin wannan duk inda kai itikafi to bai yiwu ba kenan to dan haka sai muka kawo maka maganar shehu usmanu da shehu usmanu ya ce idan aka ce annabi ya ce kaza ya ce to wannan ba mazhabin wani ba ne shari'a ne wajibi ne ko wajibi ai an tuna ko shine karatun kasar da fari ko to kaga wannan ba mazhabi na bane ba na ashekul albani bane ba na wana bane a'a wannan shari'a ce da ni da kai wajibi mu bi to duk waɗancan fassarori da ya kawo daga sahabbai wannan sahabi ya ce masallacin juma'a wannan ya ce kaza sai a ce dama wannan fassara an ɗauke ta ne kafin a fahimci ga inda annabi ya tashi fassara tun da aka fahimci ga inda annabi ya tashi fassarar to tun da ainihin ta annabi ta zo ta share duk wata fassara kenan to wannan ya nuna kenan duk inda ake itikafi kenan a doron duniyar nan sai a daina sai a koma masallatan nan tsayin uku in ba ka da hali dama ba dole ba ne in kana da hali sai ka biya kuɗi ka tafi makka ka yi ko madina ko masallacin kudus in ba hali fa sai ka haƙura tuta yewa wani ya ce to yanzu itikafin da muka yi shekarun baya fa ina matsayin shi to abin da muke so mu gaya maka shine irin wannan hujjar a wurin malaman aƙida irin wannan tambayar malaman aƙida suka ce wannan ainihin da as'ila fir'auniya kenan bai halatta maka kai tambaya irin wannan ba a zo a yi maka wa'azi ka gane sunna sai ka ce to kuma yanzu iyayenmu da kakanninmu fa ina ruwanka da wannan tilka ummatun qad khalat sun riga sun wuce laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna ba za a bincike ka menene suka yi ba menene kai kowa za a yi mai tambaya tashi ne suka shi fir'auna ne da annabi Musa ya mishi wa'azi wa'azi ya dindima fir'auna fadawa kowa wa'azi ya kama kanshi da fir'auna ya rasa mafita sai ya ce ma balul qurunil ula to yanzu Musa kai ka ce in ba mu bi ka ba za mu shiga wuta to mu da mu kuma da basu bi ka ba ba su ma san da kai ba ina suke su kuma kaga zai mai wayo ko annabi Musa sai ya ce ilmuha inda rabbi Allah shi ne yake da ilimin waɗannan karnuka la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji na baya ainihin kuskure kuma baya mantuwa Allah shi ya san inda suke to duk sa'an da aka kawo maka yanzu abin da aka zo maka da shi karbi abin da kai baya fa in dai ka karbi wannan da kyakkyawan niyya sai aya qur'ani ta ce ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat kuma wannan abu da kai ai kai da kyakkyawan nufi ne kuma kayi ne a lokacin iya abin da ka sani kenan muna fatar Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ladanka yanzu kuma da ka zo ka ji cewa ai gashi ashe itikafi sai a wuri kaza a wuri kaza sai ka ce mun yadda tun daga manzon Allah ya zo shikenan imanin ka ya tabbata amma ka zo ka ce za a yi ta'awili kaza za a yi ta'awili kaza wallahi alazim ka kiyaye kanka manzo Allah ya wuce a da magana shi daga yadda ya faɗe ta a yi wasa da ita dama da hagu a batta yadda take da dumudumin kowa ya ji ta aiki da ita haka wannan hadisi gashi yace akhrajahu at-tahawi al-imam at-tahawi ne ya fitar da wannan ainihin wato hadisi wal isma'ili da isma'ili wal baihaqi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci an huzaifata min al-yamani radiyallahu anhu daga huzaifatu dan yaman al-shaykh al-albani yace wa huwa mukharrajun fi sahiha ya ce wannan hadisi yana na fitar da shi a cikin silsilar sahiha a cikin rakami na lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da tamanin da shida a cikin mujalladi na shida kenan na silsilar sahiha wannan kuma littafi na shi silsilatul ahadisi sahiha su kuma hadisai ne ingantattu ya waro maka su su kuma guda dubu shida su ma mujalladi goma sha biyu ne kowane mujalladi ɗaya na ɗauke da hadisi ɗari biyar ingantattu nan kuma aiki ne wanda yake ya ci wajen shekaru sittin yana karatu a rayuwar shi shine Allah ya taimake shi ya tsaya mana wannan aiki wajazahullahu anna khaira kuma Allah madaukakin sarki ya kalli zuciyar shi ya bashi manya manyan 'ya'yaye sun zama malaman hadisi akwai babban dan shi Abdurrahman akwai Abdul Musawwir akwai Abdul A'la akwai yar shi Ummu Abdullahi mace ce amma ita ma har rubutu take yi cikin silsilar sahiha mujalladi na biyar da ya zo zai yi sa sai ta ce ya bari za ta yi da kanta sai ta yi mishi da kanta yar arziki ilin albarka amma duk abin da zaka koya wa yarka wallahi in baka koya mata karatun alkur'ani da sunna ba da video da satellite da carpet duk wannan in kasa in dare ta kulla kanta a ɗakin sai wani bakin ciki ya zo mata duk gudun da take ba shi kenan ɗakin miji ba to ɗakin miji ba qur'ani babu sunna kuma Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah mumine na gaskiya zukatansa suna natsuwa ne in ana ambatan Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah yace ku saurara ku ji da ambaton Allah ne to zukata suke samun natsuwa yarka bata iya karatun alkur'ani ba bata san sunna ba duk abin da ka tara mata a daki wallahi takeici ka tara mata shi yasa ya kamata kowa ya bincika har yanzu dai muna nan ba za mu gaji ba mu ne muku tambihi akan lallai a san yadda aka yi aka buɗe makarantar ta tahfizul qur'an wadda anan yaran mu za su kwana anan za su wuni anan za su duk abubuwan da suke so yara su haddace alqur'ani mu ma mu nuna wa Allah cewa mun bada kai ga alqur'ani amma makarantun boko an ɗauki muhimmanci an ba su ba mu ce ka cire ɗanka daga makarantar boko ba amma a zo a buɗe wa yara makaranta ta tahfizul qur'an a nan za su ci abinci nan za su kwana nan za su yi kaza a ce yaro ya ɗauki tsawon shekara guda cir bai je gidansu ba yana hadda alqur'ani a shekara biyu ɗanka zai haddace alqur'ani to a zo ai wannan tsarin mana yanzu tsakaninka da Allah ɗanka ya haddace alqur'ani duk sanda ya girma in ya tuna ya tuna sai ya ce rahimallahu abi Allah ya ji kan mahaifina dan me dan kayi mishi digi na gari to amma ba abin da ka koya wa danka ka koya mishi karatun Qur'ani ba babu sunna babu sana'a babu komai kuma lokaci ya zo ya kure ka ce danka yana wulakanta ka kai ka wulakanta shi fa sayyidina Umar yana zaune wani datti da ya riko dan shi ce ya amiral mu'minina wannan dana wulakanta ni yake yi ai nan an yi magana akan darajar bin iyaye ko to yau kuma ai ya kamata a tattauna ku kuma iyaye ku girmama ƴaƴayanku ai ko ma'ana ya riko shi yace ya amiral mu'minin wannan ɗana wulakanta ne yake baya girmama ni Umar yace kai yaro ubanka ya kawo ƙararka yace kana wulakanta shi haka ne yaro yace haka abin yake to me yasa kake wulakanta ubanka yace shi ya wulakanta ni ya amiral mu'minina da ya tashi auro uwar da za ta haifa mishi ni sai ya auro wata tsohuwar karuwa kuma ba ma gujiya sa'an nan da ya haife ni ya ƙi sanya mini suna mai kyau ya samu mugun suna bai tarbiyya ta ba na taso na zama yadda nake yanzu umar ya ce to kai dattijo kai ka wulakanta kanka sannan ɗanka ya wulakanta ka to ka duba ka gani tsakaninka da Allah kana kana lura da muhimmancin karantar da ɗanka alkur'ani da sunna saboda Allah muhimmancin da aka ɗiba aka yanzu nan kun buɗe makarantar islamiyya mai tsada wadda yake zaka ce ai mu ƴaƴanmu mai tsada za su yi makarantar islamiyya kowace iri sai a je a tura yaya amma makarantar boko sai an samu special ta musamman inda za a karantar da yara su iya turanci su iya kaza su iya kaza su iya kaza duk baki ɗaya su zo su iya turancin nan su iya komai ran da dukka mutu ran nan za su gane ashe aikin banza ka koya musu duk gidan sai ka rasa wanda zai maka wankan gawa cikin ‘ya'yanka sai an nemo wani na waje asiriya ya toni in karas wanda ya cancanta da ya maka wanka shine ɗanka ko mahaifinka asiri a rufe ke to ‘ya'yanka duk baki ɗaya ba wanda ya iya wankan gawa in aka je makabarta tsayawa ake ina yayan shi ko ina iyaye ina kaza dangi na jini sai a ce su shiga cikin kabari a miƙa masu kai su ne za su saka ka to addu'ar da ake din nan ma bismillahi wa ala millati rasulillahi ko wa ala sunnati rasulillahi ba su iya ba ba abin da ka koya musu a rayuwa wallahi azimi wani dan in ka ganshi sai ka gaba ɗaya bai fito siffan musulmi ba ma in ka ganshi a masallaci sai ka rinka tunanin kamar wannan arne mai kashi masallaci kuma musulmi ne ba a yi tarbiyyar shi ba to wajibi ne jama'a su lura da waɗannan al'amura ana cewa ana haihuwar 'ya'ya suna lalacewa ana haihuwar kaza duk da jahilci da ake zargin iyaye da kakanni da suka wuce a cikin wannan jahilcin suka tsaya suka yi tarbiyyar mutane kana ganin yanzu yadda yara suke yadda mutane suka zama to a wannan halin an yi tarbiyya iyaye ne masu mutunci da siffa ta kamala suka haifi mutane kaga yadda suka taso to a yanzu kai ka haifi dan baka damu da tarbiyyar shi ba dan nan naka wannan irin 'ya'ya zai haifa shi kuma jama'a Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci ƴaƴayenka da matayenka da iyalanka da sallah kuma ka daure kai kanka akan yin sallan da kuma umarnin duk in ka lura da wannan sai gaba a bawa wannan abu muhimmanci duk ranar da aka ce litinin talata laraba alhamis juma'a ranakun makarantar boko ran nan karfe biyar na asuba yaro ya tashi yayi wanka yayi yi brush ya sha ti ya sa safa ya sa komai ga yar jaka ya rata yana jin shi ma shine gashi ya fito amma ran da aka ce asabar lahadi makarantar islamiyya sai karfe tara na safe zai tashi bacci da yawon baccin nan da komai za a ce to shikenan ka kintsa ka tafi islamiyya ya tafi shikenan yana zuwa ya je yana gyangyaɗi yana kaza malami ya koro shi ba a biya kuɗi ba ba a biya kaza ba wannan irin abin kunya har ina tsakani da Allah yadda ka ɗauki addinin musulunci fa haka yake a wurin Allah game da kai jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa ma'al asaril muwafiqa lahu yace kuma na kawo wasu asarai maganganu daga sahabbai waɗanda suka dace da wannan hadisi mimma zakarna a alahu na daga hadisin da muka faɗi a sama cewa wasu sahabbai sun tafi akan cewa ana yin itikafi a waɗannan masallatai ne wa kullu ha sahiha yake dukkan su kuma ingantattu ne to kaji wannan hadisi kenan sai mu koma cikin matani sai ce wa qad qala bihi min as-salaf fi matsala'atu huzaifatu ibn al-yaman yace daga cikin malaman farko na sahabbai akwai huzaifatu dan yaman ya ba da fatawa da wannan hadisi cewa ba a itikafi sai a waɗannan masallatai guda uku wa sa'id ibn al-musayyibi da sa'id ibn al-musayyibi wannan magana ko da tafsirin qurtubi ka duba a cikin mujalladi na farko juz'i na biyu tana nan qurtubi ba maliki ne shi ma shi ma ya kawo ta wa ata'un da ata'u ibn abi rabah illa annahu lam yadhkur al-masjid al-aqsa sai dai shi a ata'u bai faɗi masallaci na Qudus ba yace da masallacin Makka kawai da na Madina nan ne kawai za a yi tikafi wa qala ghayruhum bil masjid al-jami' mutlaqan wasu kuma sahabbai din da tabi'ai su kuma suka ce masjid al-jami' dukkan masallacin juma'a kowanne za a iya yin itikafi mun fahimta ko wa khalafa akharuna wasu kuma duk suka saba wa wannan maganar faƙalu sai suka ce walau fi masjidi baitihi ko da masallacin jikin gidanka za ka iya yin itikafi a shekul albani ya ce wala fa ba abu ne fa ɓoyayye ba أن الأخذ بما hadisa min ha هو الذي ينبغي المصير إليه a ɗauki abin da ya dace da hadisi daga cikin waɗannan ra'ayoyi shine abin da ya kamata a yi fa to me ya dace da hadisi cewa la atikafa illa fil masajidi salasa babu itikafi sai a masallatai guda uku Allah ya shiryar da mu to kaji wannan wannan kaga na daga cikin matsaloli masu muhimmanci ko to shi yasa idan duk inda aka yi sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to shine sai ka ji manyan malamai su irin su Imam Malik da sauran su ce a dubi abin da ya daidai da magana Allah da ta manzon Allah sai a dauka sallallahu alaihi wasallam الفقرة الثالثة قطعة أكو والسنة في من اعتكف أن يصوم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها sunna game da ainihin wanda zai itikafi shine ainihin wato yayi azumi yayi azumi tare da wannan itikafi kamar yadda ya gabata daga Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda to sa'an sai ya ce ma ya juzu lil mu'takifi ga abubuwan da suka halatta mai itikafi yayi can bayan ka ji sharuɗan itikafi to akwai wasu abubuwa wanda in mai itikafi yayi babu laifi alfaqaratul ula gaba ta farko daga cikin abubuwan da suka halatta wa yajuzu lahul khuruj minhu liqada'il haja ya halatta mai itikafi ya fita daga masallaci don ya je biyan bukatar shi kamar tsuguno ko makamantan haka wa an wa an yukhrij ra'sahu min al masjidi kuma ya halatta gare shi ya fito da kanshi daga masallaci haka liyughsala don ainihin a wanke mishi kan nashi wa yusarraha kuma ainihin a taje mishi kan nashi ma'ana kana cikin masallaci kana itikafi ya halatta ka leko da kanka haka matarka in tana kusa ko wani ya wanke maka ko ya taje maka qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yudkhila alayya wa huwa mu'takifun fil masjidi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan miƙo mini kanshi a cikin masallacin shi a lokacin yana itikafi a cikin masallacin sai miƙo mini kanshi wa ana fi hujrati ni kuma ina cikin ɗaki na fa urajjiluhu in taje mishi kan wa riwaya a wata riwaya in wanke mishi wa inna baini wa bainahu lu'abatil babi wa ana ha'idun tace tsakani na da shi akwai kyauran ƙofa sai miƙo kanshi haka ta windo ko ta ƙofa haka ni kuma ina taje mishi Wakana kana la baita illa li hajatil insan Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallama baya shigowa gida sai in wata buƙata wadda take kama mutum Eh, ta kama shi sannan ya shigo idza kana mu'takifan in ya kasance a halin itikafi bukhari da muslim da abubakar bin abi shaiba da al-imamu ahmad su ainihin suka ruwaito wannan ainihin hadisi allah ya shiryar da mu a nan za mu kwana insha Allah ta'ala sai gobe za mu ci gaba amma muna fatan duk mutumin da ya halarto wannan wuri don Allah ya matso kusa nan muna da ainihin magana insha Allah wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk